نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم bakwai ga محرم hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da 28 ga watan Satamba shekara ta sha 2017 muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan alkur'ani mai girma yau za mu tashi a cikin babu istiqradil ibil na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu istiqradil ibil babu neman rancen raƙumi حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بمنى يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه ناجي أبو سلمة أشمنا yana bayar da labari cewa ya karbo daga abi huraira radiyallahu anhu anna rajulan taqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai wani mutum ya nemi biyan bashi shine taqaza ya nemi biyan bashi a wajen manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam fa wala. sai ya kaurara ma annabi magana bi ma'ana ya gaya ma annabi magana mai kaushi dangane da bashin da yake bin manzo sallallahu alaihi wa sallam fa hamma bihi ashabuhu sai sahabban annabi suka yi nufin su dauki mataki akan shi saboda dan yana bin annabi bashi sai kuma ya bude baki ya kausa samu annabi magana to sai ɗaliban annabi sahabbai hankalinsu ya tashi suka yi nufin su ɗauki wani mataki ga shi wannan bawan Allah. faƙala da'uhu sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce musu ku kyale shi fa inna li sa'ibil haqqi maqalan lallai ma'abucin haƙƙi yana da magana ai ai yana bi na bashi ne hmm. yana da haƙƙi a kaina to saboda haka ma'abucin haƙƙi yana da magana ku bari duk maganar da ya faɗa da ban ci bashin shi ba da bai gaya mu wannan magana ba ku fahimci wannan ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwantar da hankalin sahabbai domin kada su ɗauki mataki ila na dukan wannan mutumin ko wulakanta wannan mutumin akan abin da ya shafi haƙƙinsa na'am washtaru lahu ba'iran to saboda haka sai suka siya ma wannan mutumin raƙumi atuhu iya atuhu iya sai suka bashi raƙumin kun gane ko sai suka siya masa raƙumi suka bashi raƙumin a madadin raƙumin da yake bin manzo sallallahu alaihi wa sallam dama manzon Allah ya rance raƙumi ne a wajen shi eh wa qalu la najidu illa afdala min sinnihi suka ce ya rasulullah ba mu samu ba sai abin da yake ya fi shekarun nashi kila nashi ɗan shekara uku ne kuma ba mu samu ba sai ɗan shekara biyar ko shida na'am kuma ji wannan yi. Hmm. ba mu samu ba sai shekarar da ya fi nashi na'am qala ishtaruhu sai annabi ya ce ku siye shi haka nan ɗin ku bashi fa tuhu iya ku bashi ita haka fa inna khairakum ahsanukum qada'an domin fiyayyanku shine wanda yafi ku kyawa biyan bashi kuma ji wannan ai kaga shi ya ba annabi rancen raƙuma karama annabi ya bashi ya biya shi da babba to wannan me zamu ce da a ce sharadi aka yi ba shi mutumin ya ce zan baka raƙuma karama in zaka biya ni zaka biya ni da babba yaya wannan ya zama to riba ya zama kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba duk wani rance wanda ya janyo amfani ya zama ya zama riba amma idan ya zama to kai da aka ba bashi kai ne ka ji dadin bashin sai kai nufin ka da wa mutum ya baka karamin rakumi kai sai ka bashi babba ko ya baka buhu daya na gero ya ranta ma kai sai ka bashi buhu ɗaya da rabi ba tare da an kawo wani sharaɗi ba ganin daman ka ne kyautatawan ka ne wannan ba matsala insha Allah an gane wannan ko to malamai sai bayu fahimta wai shin wannan mutumin wanda ya kausata wa manzo sallallahu alaihi wa sallam magana shin mutumin nan musulmi ne shi ko kafiri ne shi an gane ko to wasu daga cikin malamai sun ce ba ƙauye ne musulmi ne amma ba ƙauye kasar da makauyawa sun saba wato kaunarsa magana ga mutane to wasu sun dauke shi a matsayin ba ƙauye ne amma musulmi wasu kuma sun dauke shi a matsayin ba yahude ne an gane ko wasu kuma sun dauke shi a matsayin munafiki ne shi to almuhim dai wannan bawan Allah ya kausa samun annabi magana a ƙa'ida duk mutumin da ya kawo zama annan magana in za a bi hukunci na hakika ne a yanke mai hukunci da kisa an gane ku kama mun zo sallar wasallam ya yafe mishi akan wannan al'amari to abinda malamai suka firin jayarwa wannan mutumin yau a wato ba ƙauye ne ya aikata wannan abin Allahu a'lam Na babu husni taqadi babun kyakkyawan biyan bashi حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن أذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينشيوا مات رجل فقيل له ونمتن يا رسول سيأكشي مسار قال كنت أبايع الناس an gane ko wani mutum ya rasu sai aka tambaye shi to sai wannan bawan Allah ke cewa na kasance ina kasuwanci tare da mutane fa atajawwazu anil musir sai in ringa ketarewa ga wanda ba shi da shi in naga mutum yana cikin tsananin rayuwa ba shi da kuɗin biya sai in ketare in kyale shi wa ukhaffifu anil mu'sir kuma ina ah, fa atajawwazu anil musir wato ina dan yin sassauci ga mawadaci an gane ai shi mawadaci kan dan rage mai wani abu kuma na kan yi sassauci wajen ga wanda bashi da shi idan naga mutum lokacin biyan bashi ya zo bashi da kuɗin biyan bashi na kan sassauta mai in daga mai kafa sai ya samu an gane ko ba tare da na gasa masa magana ba shi wannan bawan Allah na'am fa ghufira lahu to sai aka ce saboda wannan aiki na wannan bawan Allah sai aka gafarta mai zunubansa shi wannan bawan Allah an gano wannan aiki ashe idan Allah ya baka wadata zaka iya siyan aljanna da wadatarka an gane ku zaka iya siyan aljanna ta hanyar taimaka ma talakawa taimaka ma ainihin danginka sannan kuma idan ka ba wani mutum bashi ka lura cewa wannan mutumin yana so ya biya bashi bashi da shi sai ka ringa daga masa kafa har Allah ta'ala ya sa ya samu an gane ko duk mutumin da ya tausaya wa mutane shi ma Allah zai tausaya masa wanda ko baya tausaya wa mutane shi ma Allah ba zai tausaya masa ba an gane ku qala abu mas'ud samituhu min annabi sallallahu alaihi wa sallam abu mas'ud yace naji wannan magana daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam na'am babun hal yu'ta akbar min sinni babi shin ana ba mutum fiye da shekarunsa idan mutum ya ranta maka raƙumi dan shekara hudu shin kai kana iya biyan shi da raƙumi ɗan shekara shida ko bai halarta ba na'am حدثنا مسدد أن يعيا عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا للي ونمتن يا جي وجم منزو صلى الله عليه وسلم yana neman annabi ya biya shi raƙumin da ya ranta masa an gane ya halatta malamin addini ya ringa cin bashi eh? ya halatta malami ya ci bashi ya halatta ko kuma idan malami ya ci bashi ya zama wajibi a gare shi ya yi gaggawa wannan a yi gaggawa biyan wannan bashi akwai malaman da ake cewa suna cin bashi ba sa biya idan har mutum ya zama to malami mai da'awa yana cin bashi baya biya to nan gaba duk wa'azin da yayi ba zai tasiri wajen al'umma ba an gane wannan ko to saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ranci raƙumi a wajen wani bawan Allah na'am na'am فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزل تيرا صلى الله عليه وسلم سي يشي أعطوه كباشي wato ma'ana ku biya shi tunda lokacin biyan bashi yayi فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه kace ya rasulullah ba mu samu ba face shekara wanda ya fi daraja fiye da shekararsa shine na kawo misalin nashi shekara hudu amma wanda muke da shi a hannu yanzu shekara shida ko bakwai فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله to shikenan a nan take sai manzon Allah ya ce a biya shi da wannan kun gane ko a biya shi da wannan wanda yake shekarunsa sun fi na shekarun shi mutumin to mutumin sai ya farin ciki kwarai da gaske akan wannan an gane wannan ko sai ce aufaita ni aukakalla ya rasulullah ka biya ni kuma ka cika mun kai ma Allah ya cika ma yanda ka biya ni har ka cika mun ya rasulullah kai ma Allah ya cika ma an gane ko ya zama to malami in ya ci bashi wato mutane za su ringa madalla da wannan bashi domin zai biya wannan bashi kuma ya yi maka alkhairi to wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa mutumin ya yi farin ciki kwarai da gaske har sai da ya faɗa a gaban jama'a ka cika mun kai ma Allah ya cika ma kun gane wannan ko to amma kamar yadda na bayani idan za a yi canji ne rakumi da rakumi, baya halarta a yi canji sai misali da misali in wannan shekaran shi shida wannan shekaran shi hudu baya halatta a yi canji irin wannan amma idan ya zamanto ganin dama ne mutum ya ga daman ya baka wancan kai ma ka bashi wannan ba matsala insha Allah an gane ku ganin dama ne ba tare da an kawo sharadi ba amma an kawo sharadi to nan ne ya zama riba na'am فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي من ذنقيرا صلى الله عليه وسلم يشي أعطوه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء كباشي أنقاله كباشي domin fiyayyun mutane shine wanda ya fi su kyawun biyan bashi ku bai tuwa ai to ina mutane da ke cewa bashi hanji ne ba shin ana sanya su daga su daga cikin fiyayyun mutane annabi ya ce fiyayyun mutane masu kyakkyawan biyan bashi ashe kenan idan ka ci bashi ya to zuciyarka baya tunanin komai zai mai biyan wannan bashi din kuma idan mutum na da kyakkyawan niyyar biyan bashi Allah ta'ala zai taimake shi ya biya wannan bashi idan kuma har mutum bai samu ya biya ba har ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala zai biya masa ta wani hanya ne Allah zai biya masa satin da ya wuce mun yi bayani man akaza amwalan nas yuridu ada'aha adda Allahu an duk mutumin da ya karbi dukiyar mutane yana so ya biya wannan dukiya Allah zai biya mai dukiyar ta yaya Allah zai biya mai dukiyar malamai suka ce in ma ya zamanto a nan duniya Allah ya taimake shi cikin sauki ya samu kuɗin biya idan kuma ya zamanto bai samu kuɗin biya ba a nan duniya idan ya mutu kaga akwai haƙƙin mutane a kashi shigo to yaya za a yi ya biya wannan haƙƙi din Allah subhanahu wata'ala sai ya ninninka kame lada Allah zai ninninka kame lada ta hanyar da in an ciri wannan bashi ba zai ba zai ainihin na kasa ba ko mai tona ayi Allah zai bashi lada sosai sosai ta inda za a ɗibi bashin kuma ba zai yi koyi ban sha Allah na'am na'am babu husnul qada'i babun kyakkyawan biyan bashi حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر قولك أبي هريرة الله يقرأ مثل يدايشي كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل يا كسن شيء ونمتن ينا بن منزو صلى الله عليه وسلم ونشيكرا نرى قمي واتو راقمي من شكرو فجاءه يتقاضاه sai mutumin ya zo yana neman biyan bashi faƙala sallallahu alaihi wasallama a atuhu sai manzan tsira sallallahu alaihi wasallam sai ce ku biya shi faƙalabu sinnahu falam yajidu ba su samu irin shekarun nashi ba wato ma'ana sun nemi shekaru irin nashi ba samu ba illa nan fauqaha sai dai shekaru wanda yake sama da nashi faƙala a'tuhu sai annabi ya ce ku bashi haka nan fa qala awfaitani wa fallahu bik sai wannan bawan Allah yayi wa annabi kyakkyawan addu'a sallallahu alaihi wa wasallam yace awfaitani ka cika mun aw fallahu bika kai ma Allah ta'ala ya cika maka fa qala an sallallahu alaihi wa sallam. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace inna khiyarakum ahsanukum qada'an lalle zababanku fiyayyanku su ne wanda suka fi kyawawan biyan bashi kaga dai wannan hadisin an yawaita ambatan kyawun biyan bashi kyawun biyan bashi to ya kamata ya zama to ɗabi'a na ɗalibin salafiya an gani kada ya zama to ɗalibin salafiya a ringa tuhuman shi da taurin bashi a ce in ka biya shi bashi in kai wasa sai kotu ta hada ku na in ka bashi bashi in ka bashi bashi misali sai kotu ta raba ku misali za ga wani ya fi zo ma kai shi kotu ya ce in an kai kotu ai kaga sai in faɗi iya abin da zan iya biya sai in lalata mai kuɗin gaba ɗaya shi na ma yake lalata wa mutane kuɗi ya ce in ya ga dama ya kai ni kotu ƙarshen ta kenan a kai ni kotu to me zai mun ba abin da zai iya mun an gane wannan ayi to sai ya kai bayan Allah kotu ko kuma bayan Allah a kai shi kotu sai kotu ta ce to nawa kake bin za ina bin shi dubu ɗari ne to kai ɗin nan da ake bi dubu ɗari nawa ne za ka iya biya da ke ni zan iya biyan dubu biyar biyar ne duk wata ba za ka iya biyan abin da ya haka ba ce wallahi ka yi daɗe ban iya biyan komai da ya wuce dubu biyar biyar shi kenan duk wata ka zo da dubu biyar ka kawo kotu kai kuma sai ka zo ka amsa a wajen kotu kaga ya lalata wa mutum dukiyarsa ko kuma shi wannan bawan Allah wai yana kiran kansa ahlus sunna mutum lokacin da ya baka dukiyar nan ya baka dukiyar nan ne a dunkule ya dauki dubu ɗari ya mika maka kuma a lokacin da ka zo neman wannan taimako bai baka ba me za ka ce za ka dinga jin haushi ka ce wani bai da mutunci na zo na nemi taimakon abin da ya fi ƙarfin shi amma ya ki taimaka mu amma kuma lokacin da ya baka bashin ga lokacin biyan bashin ya zo ka ki biyan bashin har ka nemi ma ku je kotu saboda a tunaninka kana so ka lalata mai wannan dukiya din Allah shi kiyaye eh حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسعر حدثنا محارب بن بثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن كربو دغ جابر دان عبد الله الله يقارا متى يدايشي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد na je wajen manzan tsira sallallahu alaihi wasallam alhali yana cikin masallaci qala mis'ar sai mis'ar yace urahu qala duhan wato ina ganin kaman yace ina zaton kaman yace wato da hantsi ne Na zo da sanar da annabi a masallaci sallallahu alaihi wasallam fa qala salli rak'atayn sai manzan tsira sallallahu alaihi wasallam yace kayi sallah raka'a biyu sallah me wannan raka'a biyu kaga wannan sallah ne na gaisuwa masallaci ko tahiyatul masjid eh na'am eh? gaisuwa masallaci kuma ya hadu da me ila salatul duha eh salatul duha kaga a wannan lokacin an ce lokacin hantsi ne mm. kaga lokacin sallar duha ne sannan kuma in mutum ya shiga masallaci me zai yi kuma tahiyatul masjid mm. da zarar mutum ya shiga masallaci kafin ya zauna ana so ya gaisuwa masallaci to yanzu wanne ne daga cikin wa'annan biyan eh? idan ya zama to sallar duha ya haɗu da tahiyatul masjid mutum zai iya yin guda ɗaya da niyan guda biyu gaba ɗaya zahirin wannan hadisi kamar za a iya yi go? ya yi sallar duha kuma ya yi tahiyatul masjid da annabi kawai raka'a biyu ce hmm. kuma kamar yadda kuma ya sani karancin sallar duha raka'a biyu ne wa من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى يا ايش ya ishi mutum mutum sadaka rakawoyi guda biyu wanda mutum yake yi da hantsi an gano wannan saboda haka sai annabi ya ce salli raka'atayn ya zo da sigan umarni yaya hukuncin sallar raka'a abin nan sallan gaisuwar masallaci wajibi ne sunna ne ko musahabi eh so masallaci mai matsayinsa wasu malamai da yawa kamar ibn hazm al-andalusi az-zahiri ya ce dole ne haka nan abu dawud az-zahiri ya ce dole ne haka nan nasiruddin albani shi ma ya ce dole ne akwai malamai da dama suka wajabta gaisuwar masallaci da zarar ka shiga masallaci dole ne sai ka yi gaisuwar masallaci kafin ka zauna in ko ka zauna ka manta ka tuna ka miƙe kai wannan sallah din an gane ga wannan bawan Allah wanda annabi yana cikin hudu ba ya shigo masallaci sai ya zauna nan take sai annabi ya yanke wannan hudu ban ya tambaye shi shin a raka'ataini sai ce la ya rasulullah sai ce kun fa salli raka'ataini sai ce tashi kai sallah raka'a biyu aka ce tunda kaga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin ba har ya yanke wannan ba ya nuna gaisuwar masallaci ba karamin muhimmanci gare shi ba an gano wannan ko su ko masu ganin ba dole bane suka ce a'a duk da wannan hadisi ya zo da sigan umarni ai kuma ga hadisin bakawiyar nan wanda ya ce ya rasulallah wato farillan Allah sun mun yawa ayyukan musulunci sun yawa kawai ka gaya mun abin da Allah ya daura a kaina wanda daga shi ba zan ƙara yin wani bani kawai sai annabi ya ce mai salloli guda biyar ya ce hal alayya gairuha shin akwai wasu salloli banda waɗannan guda biyar sai annabi ya ce la illa an taɗawa sai dai in ka so sai dai in ka ga dama sun gane wannan ayi kuma maganar azumi ya ce azumin ramadan kawai shi ne dole shin akwai wani azumi dole banda wannan ce la sai dai in ka so kun gane wannan bawan Allah ya yi tambayoyi masu yawa annabi ya bashi amsa shi kuma sai ce wallahi la azidu ala hadha wala anqus hmm. yace wallahi bazan ƙara akan wannan ba ko bazan rage ba a wata ruwaya ta annabi ce aflaha in sadaka wannan bawo Allah ya samu babban rabo in ya faɗi gaskiya a wata ruwaya kuma yace man sarrahu an yanzu da ila rajulin min ahli janna falyanzur ila hadha duk mutumin da yake sha'awa ya kalli mutum dan aljanna to ya kalli wannan mutum kun ga wannan to yanzu akwai wani sallah wanda yake dole bayan sallolin da murabiyar eh ba kawai ya ce a gaya mai annabi ya ce sai ka gana ba babu sallah na dole sai shi sallar alwashi ba idan mutum ya yi alwashi cewa idan ya samu biyan bukata zai yi nafila raka a goma in ya samu biyan bukata ya hukunci wannan nafila ne ya zan wajibi sai ya yi ya matsayin sallar idi sallar idi wajibi ne kama ga wannan ba kawai ya ce ya yi tambaya an ce mai sallah biyar ne dole eh me mai da shi wajibi eh sai wajibi eh ranar juma'a sallar juma'a wajibi ne sallar juma'a wajibi ne amma in ya sallar idi za mu yi cewa sallar idi wajibi ne in ya zo ranar juma'a amma sauran kwanakin ba wajibi ba ne an fahimta to sallar idi wasu malamai sun ce wajibi ne kuma shi ba za ka haɗa shi da wancan ba wancan ya yi tambaya ne salloli na yau da gobe a cikin salloli na yau da gobe wanne ne wajibi a kaina sai ce salloli guda biyar amma abin da ya shafi sallar idi ana yin shekara shekara ne ko sannan kuma ga abin da ya shafi sallar alwashi ga sallar roƙon ruwa ga sallar menene wanda wasu malamai sallar gawa shi wannan da ke baya ko to ka gani to saboda haka akwai maganganun malamai kan wannan matsala ɗin sosai Allahu a'lam na'am فقال صلي ركعتين sai annabi ya ce masa yi sallah raka'a biyu wa kana li alaihi daynun ya kasance ina bin shi bashi faqadani wa zadin sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya biya ni bashi na hayi kara ƙara mu hmm. ha kenan in ka bani bashi dubu hamsin ina iya biyan ka dubu hamsin din ka ƙara ma dubu goma ya halaka ana sanya wannan cikin riba ah. a yau ke zama riba yana zama riba idan na ce maka ni zan baka dubu hamsin za ka mun da dubu sittin in ba za ka yi haka ba ba zan baka ba to wannan shi ne riba a gani shi mai bayarwan ya kawo sharaɗi akan haka akan wannan sharaɗi aka bada wannan bashi riba kenan amma idan kai da aka ba bashi ka ji daɗi an baka wannan kuɗi ka je ka yi kwangila ka samu miliyoyin kuɗi da ka samu miliyoyin kuɗi sai ka ɗan yi mai wani alkhairi haka nan ba komai akan wannan misali an gane wannan ko to duk wannan gaba daya yana da muhimmanci na na lokacin da yana masallaci da hanzi ai ba ce salatu duha ba amma dai ai lokacin nan lokacin hantsi ana yin wannan sallah a lokacin ana yin sallar hantsi a lokacin duha eh. babun iza na hmm. suna kafa wujar da idan wani nan musus din an gane matsala ne lafiya tsakanin malamai wasu malamai ba su yarda da wannan ba wasu malamai kuma suna ganin haka din ne yana shiga cikin juna na'am babun idza qada duna haqqihi aw halalahu fa huwa jahil babun idan mutum ya biya kasa da haƙƙinsa ana bin mutum dubu hamsin sai biya dubu arba'in ko kuma ya nemi halaccinsa ya ce wane kana biya na dubu hamsin don allah ba zan iya biya ba ka rage mu? shi ne halalahu ya nemi halaccinsa wannan ya halatta حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره للي ببن صحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يا باشي لاباري أن أباه قتل يوم أحد للي بابن جابر رضي الله عنه أن كشي شيء رانا ياكي أهد ينا من شهادة يا شهادة wa alaihi dainun kuma ana bin shi bashi kenan da zarar mutum ya mutu a wajen yaƙi za mu ce ya yi shahada kenan eh da zarar mun ga mutum ya mutu a fagen fama wato jihadi na kariya ga addinin musulunci ya zama ya zama shahidi ko a shuhada u khamsa daga ciki akwai a shahidu fi sabilillah eh? mutumin da aka kashe shi a wajen yaƙi fi sabilillah shahidi ne shi ga hujja ma nan lalle baban jabir qutila yawm uhud an kashe shi ranar yakin uhudu shahidan yana shahidi kenan a wannan zamanin idan mun ga ana yin wani yaki tsakanin musulmi da kafirai sai ya zama to an kashe musulmi za mu ce shahid mai kuskure eh me yasa muka yi kuskure ya samu mutum an kashe shi a yaki shahidi bane idan kuna sauraron wato labaran larabawa za ku ga yakin da ake na falasɗin daga isra'ila sun harboni ko sun wata mata mai sket tana ta jifansu da duwatsu su yahudawan in suka harbe ta sai a yi ta yi shahada za ga wani lokaci ma kirista ce ita don a cikin falasɗinawa masu wannan yaki na ƙoƙarin 'yanto ƙasarsu akwai kiristoci akwai musulmi akwai yan shi'a akwai sufaye akwai waye duk dai kala kala ne an yi an yi gaban gardiza ne misali to za ka ga kawai sai su ce wane yayi shahada to menene mahangar sunna ga game da shahada me mahangar sunna game da shahada shin mutumin da ya mutu a fagen fama kai tsaye ya shahada me za mu ce game da shi ana sa mai rai za mu ce wane ya mutu a wajen jihadi muna mai kyakkyawan zaton yi shahada ba ma yanke mai hukunci saboda shahada matsala ne na gaibi Allah kaɗai sani an gano wani ko wani zai iya fita fagen fama burinsa gaba ɗaya shine duniya wani burinsa shine ya samu ganima wani burinsa shine ya nuna jarumta shi sa manzo Allah ke cewa man qatala li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki dan kalman Allah ya zama shine kololuwa to wannan shine fi sabilillah to yaya za mu yi mu san irin wannan mutumin ya za mu yi mu gane cewa wanda yaƙin shi yana yi ne fi sabilillah al'amari ne wanda yake a boye sai da kyakkyawan zato kawai a gane ko shi yasa imamu bukhari ya bude babi Babu la yuqalu fulanu shahidun ba a cewa wani yayi shahada kun gane wannan ko amma wannan da aka ce lalle baban shi an kashe shi ranar yakin uhudu yana shahidi yaya aka aka san yana shahidi manzon Allah ne ya faɗa an gane ku yawa duk wanda manzon Allah ya gaya mana yayi shahada to yayi shahada eh fashtadda al-ghurama fi huquqihim to sai ya zamanto alaihi dainun hmm. ana bin shi bashi kun gane ku ya rasu ana bin shi bashi to ko manzon Allah ya ce man akaza amwalan nas yuridu adaha adda Allahu an. duk wanda ya karbi dukiyar mutane yana da nufin zai zai mai da wannan dukiya zai biya Allah zai biya mai dukiyar to wannan bawan Allah baban Jabir gashi har ya mutu yayi shahada bai samu ya biya wannan kudin ba bai zamu ce eh shi da ba ka'ida ko Allah ya taimake shi kafin ya rasu ya biya ko kuma in ya rasu don wani ya dauki nauyin ya biya in duk wannan bai yiwu ba gaba daya Allah zai tattara mishi lada masu yawa wanda idan masu neman haƙƙi sun zo neman haƙƙi za a ciro wani abu kaɗan sai a biyar su kun lura saboda kyakkyawan niyyar shi na biyan bashi eh na'am na'am me kyakkyawan niyyar biyan bashi Eh, a inda bai samu ya biya ba Allah zai biya mai gobe kiyama jarabawa ne eh, ya zama jarabawa daga Allah na'am na'am fashtadda al-ghurama fi huquqihim kai masu fin bashi suka tsananta wajen neman haƙoƙinsu kowa ya ce sai an biya shi sallallahu alaihi wa sallam. Sai na je wajen وجم Allah sallallahu alaihi wa sallam. وسلم فسألهم ya balu tamra حائطي sai annabi ya roƙe su cewa su karbi dabino na gona na an gane ko su karbi dabinon gona na a matsayin bashin da suke bin mahaifina wa yuhallilu abi sai su sai su warware wato daga babana su yafin babana fa sai suka ce gaskiya ba su yarda ba me yasa suka ce ba su yarda ba saboda gonan bai kai yawan bashin da ake bin baban ba an gane wannan ko da za a girba gonan gaba daya ba zai iya biyan bashin da ake bin baban ba yasa suka ki yarda an gane ko ba ta fa ataitun nabiya fa sa'alahu sai na je wajen annabi sai annabi ya tambaye su cewa su karbi dabinin gona na su warware daga babana su babana sun ka iya da فلم يطعهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي to manzo sallallahu alaihi wa sallam bai ba su gona na ba an gane ku mm. Mm. wa qala sanabdu alaik sai yace sai annabi yace da sannu zan buga sambako zuwa gare ka insha Allah kwanta da hankalinka ya kai Jabir zan yi sambako in zo gare ka fagada alaina ina asbaha sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yi sammako zuwa gare mu lokacin da ya waye gari wa qafa fi an-nakhli wada'a fi tamriha bil baraka sai yayi ta yawo cikin itacen dabinan sai yayi addu'a ga 'ya'yan itacenta da albarka an gane ko hmm. yayi addu'a Allah ya sanya wa 'ya'yan itacenta albarka sallallahu alaihi wasallam fajadatuha a lokacin nan sai na zo na girbe ta na yake icen dabino na yake ya'yan dabino din fa qadaytuhu sai na biya su bashi wa baqiya lana min tamriha sai wani abu ya rabu gare mu daga cikin dabinon an gane wanda su da can su suna ganin cewa gonan ba zai iya biyan su ba to amma da annabi yayi addu'a da bakinsa mai albarka sai gashi gonan nan an ɗiba an ɗiba duk wanda ake biyan bashi ake bin bashi sai da aka biya kowa har wani abu ya rabu kaga wannan yana daga cikin mu'jizar manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane ko ahlus sunna wal jama'a sun yadda da mu'jiza amma mu'tazila suna inkarin mu'jizar manzo sallallahu alaihi wa sallam a wajen mu'tazila mu'jizar manzo ya tsaya ne kan qur'ani kawai kawai mu'jizar manzo ya tsaya kan qur'ani ne su kuma suna ganin wato mu'jizar da ke cikin qur'ani a wajen mu'tazila ba wato ba wai larabawa ba za su iya kawo irin sa bane larabawa za su iya rubuta irin qur'ani amma menene mu'jiza wajen Allah ya gaji yadda su ne Allah ya hana su dokar alƙalabi su yi rubutu wannan shine fahimtar mutazila Allah ya hana su ɗaukar alƙalami su yi rubutu da sun dauki alƙalami za su iya rubuta abin da ya fi shi ba a gane amma a wajen ahalus sunna mu'jiza yana wajen ba za su iya rubutu irin shi ba wannan shine abin da Allah ya ce musu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min misli kuma wada u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin ashe su an buƙaci su zo da irin qur'ani ne ma abin ya gagara an gane ku to wannan kenan a shi na'am باب إذا قاص أو fi في الدين babun idan mutum yayi zamiya. ko kuma ya yi mujazafa a cikin bashi mujazafa shi ne kana bi na bashi wato sai in zo in ce maka to lokacin biyan bashi ya yi ban da abin da zan biya amma ga dabino nan wannan dabino ya tsaya matsayin bashin da kace biya kuma dabinan ba a san koma ba a san ko mudu nawa bane shine mujazafa ka biya bashi da wani abu wanda ba a san ko mudu nawa bane ba a san ma'aunin shi ba a gare idan mutum ya yi zamiya ko ya yi mujazafa a cikin bashi tamran bi tamrin aw ghairi dabino da dabino ko wadansa wato ka bani dabino mudu goma ni kuma wajen biya ga dabino ban san ma wani shi bance to da Allah ka yi hakuri ka dauki wannan dabino a madadin wancan din na'am حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس عن هشام عن وهب عن وهب بن كيسان كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي للي جابر بن عبد الله الله يقارى مسيدا يا باش لاباري شوى للي ما يبنص فيا رسول وترك عليه ثلاثين وسقا سيبر أوسكي أكو أوسكي ثلاثين تاردش لرجل من اليهود وتو ترك عليه كده نعم wato ya bari ana bin shi ausiki talatin wani mutum daga cikin yahudawa yake bin shi bashi kenan halarci mutum ya karɓi bashi wajen kafiri baban jabir dan abdullahi ya karɓi rance na ausiki talatin daga bayahudi fastanzahu jabir sai jabir ya nemi ya daga mai kafa cewa dan allah na san cewa lokacin biyan bashi yayi amma ba mu da kuɗin yanzu Kaɗan ɗaga mana kafa fa'aba an yi sai jabir dan abdullahi ya kiyarda ya daga mishi kafa sai shi ba yahudan sai ba yahudan ya kiyarda ya daga mai kafa ya jinkirta masa فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم da al'amari ya zafi ba yahuda ya ce dole sai an biya shi sai jabir ya yi magana da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya shafa lahu ilaihi domin ya yi ceto gare shi cewa da Allah manzo ya zo ya manzo ya shiga cikin al'amarin domin a yi ma yahudan magana saboda a dan jinkirta فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي سي من زنطيرة صلى الله عليه وسلم سيزو sai ya yi magana da bayahudan cewa dan Allah ya yi hakuri ya ɗaga ma ainihin jabir ɗan abdullahi kafa a ɗaga mishi ainihin kafa liya a kuza tamra nakhlihi billazi lahu sai annabi ya mai magana domin ya karbi wato ƴaƴan itacen icen dabinansa da a matsayin abin da yake nashi ne kun gane mm. a matsayin bashin da yake bi ya karbi ƴaƴan itacen gonan yace ga ga ga ainihin ƴaƴan itacen gonan Jabir nan ka karba a matsayin bashin ka shin wannan abin da Annabi yace ya karba a matsayin bashin shi an san ko an san ma'aunin shi ba a sani ba amma shi abin da bai hude ya baya an san ma'aunin wannan shine mujazafa a wajen biyan bashi ka zo ka biya da wani abu wanda kai kanka baka san ko mudu nawa bane misali amma ka tabbatar kila cewa bai kai abin da wancan wanda ya wanda ya baka bashi nashi ya fi yawa akan naka kun gane wannan ko eh fa'aba sai shi wannan ba yahude ya ki yarda shi gaskiya ba zai yarda ba dole ne sai an auna an bashi abin na'am na'am na'am na'am fa dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an to da bayan bayahude aka roƙe shi aka roƙe shi yace san bai yadda ba hmm. a lokacin nan sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya shiga cikin gonan dabinan Sama shafiha. sai ya yi tafiya a cikin wannan gonan dabinan da ƙafafuwansa masu albarka. Thumma qala li Jabir sannan sai ya ce wa Jabir dan Abdullahi judda lahu fa awfi lahu alladhi lahu ka yanko masa dabino ka cika masa haƙƙinsa A gane ko yanko masa dabino ka cika masa haƙƙinsa fajaddahu ba'da ma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai jabir ya yanko dabinan bayan manzon Allah ya koma fa awfahu 30 wasfan sai ya cika ma wannan ba yahude ausiki 30 wa fadalat lahu 17 wasfan to bayan ya gama biya ba sai da ya biya ausiki talatin sannan kuma sai aka samu wato ausiki goma sha bakwai ya ragu wanda shi ma jabir ya ɗiba ya tafi gida abin shi ya je mora wanda shi ba yahudan a tunanin shi dama wannan gonan ba zai kai haka ba tamatin da manzan Allah ya yi addu'a ya sanya ma gonan albarka sai ya zama gashi an biya ba yahudan har wani abu ya ragu da yawa ma ausiki goma sha bakwai فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم sai jabir dan abdullahi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yukhbirahu billadhi kan dan ya bashi labarin abin da ya kasance yace ya rasulullah abin mamaki gashi hanna diba na biya ba yahudan kuma an samu ausuki goma sha bakwai yaro wajadahu yusalli al-asr sai ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallar la'asar yana sallar la'asar to shi jabir bai sallar la'asar ne ya same shi yana sallar la'asar to a ina ne shi jabir bai sallar la'asar to an ce ya samu annabi yana sallar la'asar to shi ba zai iya yiwa shi a bangaren da yake can garin da yake kera sosai sallar la'asar din su wanda wannan shine kyakkyawan zaton da muka yi akan wannan al'amari insha Allah na ko shi matafi ne to zai iya daukar haka duka inda ya zama to tsakanin inda jabir yake da zuwa wajen manzon Allah ya kai mataki da za yi kasaru na'am falamman sarafa akhbarahu bil fadl a yayin da annabi ya juya daga sallah annabi ya idar da sallah sai ya ba annabi labarin abin da ya rabu cewa an samu rara na dabino bayan an biya ba yahuda faqal sai annabi ya ce akhbir zalika ibn al-khattab ka je ka ba da labarin wannan ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu dan ya kara imani فذهب جابر إلى عمر فأخبره في جابر بن عبد الله يتبو وجن عمر في باش الأباري فقال له عمر في عمر يتي مسا لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها حقيقة ناسني lokacin da manzon Allah ya yi tafiya cikin wannan gona na san wallahi zai sanya albarka ga wannan gona din in ji Umar dan Khattab radiyallahu an eh masha Allah wa salam to kasu su mutazilawa suna inkarin nafi yayi karo da hankalinsu za ga lokaci ga hadisai da dama sai su inkarin shi to su hadisan da suka yi nuni akan mujizan annabu da yawa sun yi inkarin shi eh wa alaikum salam ana bin mutum bashi sai ya kyauta da mai to me yasa ya kyauta ga abin da ya hau kan shi hmm? eh me yasa ya mai kyauta ana bin shi bashi kuma ai babban abin da ya kamata ya ajiye wannan kyauta ya biya bashi ka fahimta ai ko kuma ya rage wannan bashin da ake bin shi in dubu hamsin ne yana dubu goma ya bada dubu goma shi insha Allah zai cika ai ya fa alkhairi an san cewa yana da niyyar biyan bashi to za a nemi taimako insha Allah yan uwa a taimaka fi sabilillah ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum an san cewa taimako guda biyu ake nema ko ana neman taimako a yau taimakon me akwai taimakon aikace-aikacen da ake yi na ainihin karatu an gane mallakan kasuka siyan mai da wasu al'amura sannan bayan wannan kuma akwai taimakon tafsiri su kan mutum zai bayar ya ringa bayarwa da yawa ya ba da taimakon tafsiri kuma taimakon aikace-aikacen da ake yi an fahimta ai kuma in Allah ya kai mu gobe shine maganar gidauniyar da muka yi magana gobe shine za mu fara yin gidauniya na tafsir so da haka kowa ya riko abin da zai taimaka fi layi domin ganin ci gaban wannan tafsiri ne insha Allah ta'ala Allah ta'ala shi kai mu gobe eh hmm? قد سئل شيخنا بالبارحة عن صوم يوم الحادي عشر من شهر الله المحرم فأجاب فضيلة الشيخ شيخنا حفظه الله بأن ذلك يجوز لذلك كتبت هذه الورقة لأبين أن الحديث الذي جاء في ذلك ضعيف جدا فقد أخرجه أحمد وابن خزيمة كذا والبيهقي والطهاوي في شرح معاني الآثار kulluhum min ah, kulluhum min tariqi mujahid ah, muhammad bin Abdulrahman bin abi layla an kaza an jaddi kala sumu ah, sumu yawm ashura wa khalifu yahud sumu qablahu yawman qablahu aw yawman ba'dahu قلت وهذا إسناد ضعيف جدا لا يسوغ رفعه لما فيه من من إلى الأرقاد كما يلي أه. الثانية داود بن كذا قال شيخ kaza kaza man gane ba wani rana yake cewa kayi azumi sai babu siyamu hadi a shara 是那种专觉。 zan duba ba ban gama gane mai da yana da bayani gaskiya saboda shi wannan abu mai yana a karanta shi hmm. yadda maganin azumin sha ɗaya din nan kuma yana cewa yana cewa da na to kuma yana hadisul bai inganta ba ne kwata-kwata duk da an samu wani asari mawquf daga jabir ne ce kawo kowa ya ci to wannan asali mawquf din tunda an samu sahabi ya yi wannan azumin to wannan mawquf din ba shi da hukuncin raf'i saboda abu ne kaza ya dikta yi bayani to ina so da in tsaya na tsire karanta abinda bawon Allah ya rubuta shi Allah gani so malamai da dama shekul islam ibn taimiyya ya ba da wannan fatawa na 11 ibn qayyim ma haka sannan ibn hajar al-asqalani manya manyan malamai ne na hadisi sun yi bayani akan wannan sha ɗaya amma sha Allah shi ya ce da duka da ifi ne za mu zanga yadda aka yi zama da ifi sha Allah yau yau nawa ga wata yau yau yau ainihin yau bakwai ga wata yi hmm. yau bakwai sura an kawo takwas